Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 biyu da biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a ko ina ake faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne la Hashin Gumel tare da Babaya kuma makeri muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za mu kawo muku rahoto kan cece kucen da ake game da sabuwar dokar shugaban Najeriya ta haramta wasu 'yan kasar hamsin fita zuwa wasu kasashe. Haka kuma za ku ji cewa rukunin kamfanin Aliko Dangote tare da haɗin gwiwar gwamnatin jamhuriyar Nijar za su gina kamfanin siminti a Nijar ɗin. sai kuma shirin a dawo lafiyar babaya kuma kyar zai kawo mana daga nan kuma sai shirin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana bisa na'ura amma kafin mu kai ga duk wannan shirye-shiryen sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. kasar jamus ta mai da wani da yake da hannu a cikin harin ta'addancin ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 amurka wanda aka yi wa lakabi 9 11 zuwa kasarsa ta asali morocco munir al-muqaddas ya kwashe shekaru kusan goma sha biyar yana zaman gidan yari a jamus kafin a mayar da shi morocco a jiya litinin kafafin yada labarai na jamus sun buga hotunan mutasaddik wato huskarsa tana rufe da kyalle kuma 'yan sanda suna masu rike da makamai suna raka shi a cikin jirgi mai saukar ungulu jami'an jamus sun tabbatar da an fidda shi a cikin kasar a cikin jirgin sama da yammacin jiya litinin daga filin saukan jiragen sama na frankfurt an daure ɗaure sadiq ne a kan laifin taimakawa muhammad ata matukin jirgin saman nan da ake zarginsa da yin garkuwan da jiragen da suka kai harin 9-11 da ma wasu matukan jiragen saman da suka kai hari a new york da kuma washington mutasaddiq ya musanta cewa yana da hannu a cikin wannan harin 9-11 sai dai abokanansa ne suka kai wannan harin kafafen yada labarai a amurka sun ce saudi arabia tana shirin bayyana gaskiya cewa an kashe dan jaridar nan da ya bace jamal kashogi bisa ga rahotannin kafofin yada labarai na nan amurka rahotanni sun ambato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin masa tambayoyi ita ce ta sanadiyar mutuwar kashogi tashar labarai ta cnn ta ce akwai yiwuwar waɗanda suka aikata hakan sun yi ne da nufin yin garkuwa da shi daga ofishin jakadancin saudi arabia da ke istanbul wanda suka ɗauke shi zuwa saudi arabia domin yi masa tambayoyi rahotanni sun ce ana kyautar zaton saudiya za ta bayyana cewa abubuwan da suka faru wanda suka yi sanadiyar mutuwarsa an aikata ne ba tare da umarnin hukumomin kasar ba kuma za a ɗauki kwararren matakai akan waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin da safiyar jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce akwai yiwuwar miyagun masu kisa su ne suka aikata wannan abin kasar gambia ta kaddamar da wata hukumar bincike ta gaskiya da yin sulhu wanda aka shirya domin bincike aikata laifuka da aka yi a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban ƙasar yaya jami wanda ake zarginta da azartarwa da kuma kashe waɗanda ta ɗauke su a matsayin abokar adawanta wannan ƙaramin ƙasa da ke afirka ta yamma ta rantsar da mambobin hukumar goma sha ɗaya a jiya litinin shugaban kasar adamu baro ya faɗa a cikin wani sakon twitter da aiki yana mai cewar ku bari mu haɗa kai mu ce ba zai sake faruwa ba mutane 'yan kalilan su zalunce mu kuma mu haɗa kai mu ce ba zai sake faruwa ba a karo na biyu wannan wato kyakkyawar kasan ta sake komawa a cikin irin cin zarafi da marasa rinjaye suka yi wa galibin al'umman ƙasar. mutane da aka taɓa zaluntarsu da masu shaida da waɗanda ake zargin su da aikata ɗanyen aikin sun shirya kuma za su fara ba da bahasi a gaban hukumar a ƙarshen wannan wata ana sa ran je za a kwashe shekaru biyu ana wannan aikin ana zargin gwamnatin germany da aikata kisa da batar da mutane da azabtarwa da fyaɗe da wasu munanan ayyuka tsawon shekaru 22 da ta yi tana mulkin ƙasar. ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da goyon baya da rasha da iran suke baiwa gwamnatin bashar al-assad yake tasiri a yankunan da a da kungiyoyi 'yan tawaye ne suka taɓa rikewa a siriya shigar iran da jibge sojojinta a cikin ƙasar siriya ya sa wasu masana da wakilan majalisar dokokin amurka suna bayyana damuwarsu game da yadda ta iran ɗin take ƙoƙarin ƙarfafa zamanta a siriya a wani yunkuri da take yi na samun ƙarin tasiri a yankin gabas da tsakiya lokaci mai tsawo waɗannan ƙasashen guda biyu da suka hada da rasha da iran sun ƙara dannawa a cikin siriya da ƙarfi kuma ana kula da irin mummunan tasiri da wannan abu zai yi wa muradun amurka da ƙawayenta in ji elena ross litinin daga florida kuma shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar dokokin amurka Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla bisa ga dukkan alamu wannan doka wannan doka da shugaba Buhari ya fitar wadda ta haramta wasu 'yan kasar su hamsin fita zuwa kasashen waje na ci gaba da jawo ku kuce a yanzu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz. Aziz. bisa ga dukkan alamu wannan doka da shugaba buhari fitar na haramta wasu 'yan kasar su hamsin fita zuwa kasashen waje na ci gaba da ja ce ku ci a yanzu su dai waɗannan mutane ana ko tuhumar su nema da yin rubda ciki da kwanciyar magebi da dukiyar kasa abinda ko sa aka umarci jami'an tsaro da su sa ido a kansu domin kada su samu damar sulalewa zuwa kasar waje kai ko da farko ma sai da wasu jaridun kasa suka zai sunayen wasu fitattun mutane hamsin da dokar ka iya shafa ciki ko har da matattu to amma kuma sai daga baya fadar shugaban ƙasar ta musanta batun cewa an zayyano sunayen waɗannan mutane da lamarin ka iya shafa to wai mai masana da kuma 'yan adawa ke cewa ne dangane da wannan batu a yanzu honorable abdullahi adamu firambe masan tattalin arziki ne kuma tsohon kwamishinan yan labaru a jihar adamawa wanda hayi layo yau ma shine sakataren babban jam'iyyar adawa ta pdp a jihar ya ce su dama sun san ari na amma abun da gwamnatin tarayya ta yi cikin kwanakin nan na fidda sunayen wasu wai kan su fita kasan waje na farko tukuna baya bisa ka'ida a tambayi duk wani masanin shari'a wannan baya bisa ka'ida dole sai dai kotu ne za ta bada wannan izini kafin a yi waɗannan abubuwa bayan nan kuma abdulaziz suna so ka sani wannan abu da aka yi ba yadda za a yi a kawar da siyasa a cikinsa ba wani ba siyasa ba za ta fita a ciki ba saboda siyasa ne yasa aka yi wannan abun saboda an ga lokacin zaɓe ya kusa shi yasa ake kokari a ga cewa an yi irin waɗannan abubuwa saboda a zubar da kiman wasu a gaban al'ummarsu sannan kuma wani kolefin shi bai taka kara ya karya ba amma in jam'iyyar apc ta ga cewa wannan zai zama mata ainihin zai mata karan tsaye ko kuma zai musu katsalandan a cikin abubuwan da suka sa a gaba na cin zaɓe su yi maganinsa wannan abubuwa mu ba mu yadda da su ba dole ne kuma a bi ka'ida wajen yin waɗannan abubuwa in har ana so ƙasa ta tafi yadda ya kamata kuma sauran al'umma masu san cewa eh lalle wannan gwamnatin abin da take yi tana yin abin da ya dace amma don zaɓe ya kusa kuma duk abubuwa da suka ɗauko na maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ba su yi nasara a cikinsa ba shi yasa yanzu aka ɗauko wannan kuma ba don komai ba saboda a yi amfani da shi wajen shiga zaɓe to wannan bai dace ba wannan ya kamata a duba kuma ya kamata a yi wa abin karatun ta natsu saboda ƙasa ta samu mafita ba wai a jefa ƙasa cikin rudani ba to sai dai kuma yan da wasu ma ke sukan wannan mataki da kuma zargin gwamnatin apc da bai da kule a yaki da cin hanci da rashawa wasu gosashin jam'iyyar ta apc na ganin fa ba haka ma lamarin yake ba ahmad lawal da ke zama sakataren apc rashin jar adamawa ya ko musanta zargin da ake na cewa ma ana nuna wariya a wannan batu kuma kamar da shugaban kasa faɗa ai ba shine zai yanke hukunci ba in ka duba ko kotuna suna nan don haka shi da abin da yake shine duk wanda ake zargin shi bai halatta a bar shi fita kasa ba sai bayan kama hukunci baki daya don haka kuma kotu take da hurumi ta ta ce ga mai laifi ko bai da laifi don haka in mutum ya tabbatar bai da laifi kotu za ta iya wanke shi bisa ga wannan laifi don haka mutane su daina zargin shugaban kasa muhammadu buhari na kasancewa suna na cewa kamar ya yana dauka wani hanya ne na na batun magana cewa wai yana dauka yana goyon ba wasu yayan jam'iyya ko babu laifi dai kowa na laifi don haka duk wanda ya laifi ya kamata nuna mishi cewa ga yanda ya kamata a gyara don haka muna muna amana da abin da shugaban kasa yi kuma muna goyon bayan shi dari bisa ko koma da menene dai yanzu ka an zura ido ne a ga yadda za ta kaya game da wannan batu yayin da wasu kungiyoyin fafutuka a kasar suka yi cadan gane da wannan batu ibrahim abdulaziz sashen hausa lamurar amurka daga yola a najeriya To ma a la'agaida Ibrahim Abdulaziz daga Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ta haɗa kai da rukunin kamfanin Aliko Dangote suka kaddamar da aikin gina kamfanin siminti a jihar Tawa. Ga Haruna Bako da ƙarin bayani. A janguriyar Nijar yanzu haka ana iya cewa su ne ya kai gurbi inda Minista da ke kula da kamfanoni ya kaddamar da soma gina wani katafaren kamfanin haƙowa da yin siminti a ƙarƙashin kamfanin dangote a cikin gundumar keta da ke cikin jihar tawa aikin zai laƙume sefa biliyon 180 kuma to ranar 24 ga wata abrilun shekara 2014 ne shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammadu Isuhu ya jagoranci bikin aza tubali na farko na gina wannan kamfanin wanda ke karkashin haɗin gwiwar gwamnatin Nijar da kamfanin Dangote na tarayyar Najeriya. Malam Zanedo Amiru shine ministan kamfanoni na jamhuriyar Nijar a lokacin da yake jawabi a wurin bikin soma gina kamfanin na haƙo siminti a karkashin kamfanin Dangote a garin Keta. La cimenterie de Keta vise à atteindre ses objectifs nobles de construction. Girka kamfanin yin siminti na Keta na da manufar kafa tattalin arziki mai ɗaurewa da za a samu kayayyaki kala-kala a cikinsa wannan ko domin ya haɓaka da gaugawa. Kasuwar siminti na bunƙasa a cikin wannan ƙasar yau sama da shekaru 20 da suka gabata da kashi goma cikin ɗari alhali siminti da ake yi a cikin gida na biyan buƙatar fuskantar kashi 20 cikin 100 ne kawai in ku aka yi la'akari da sabon tsarin farfadowa da wannan kasar ta jamhuriyar Nijar sabuwa na gwamnati tare da manufar haɓaka tattalin arzikin wannan kasar to kaga kenan kasuwar siminti za ta samu bunƙasa sosai. de le marché en ciment connaîtra sans nul doute une réponse de demande. Kafa wannan kamfanin zai samar da ayyukan yi na dindindin wa mutane dubu biyu yayin da mutane dubu uku za su samu ayyukan yi na lokaci zuwa lokaci. Haka ma gina kamfanin da dangote zai yi zai sawar a ginawa mutanen wannan yankin hanyoyi riyoji na zamani makarantun ne da sauransu abinda ya faranta wa gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman rayuwa. La cimenterie de Keita aura capacité d'un million de tonnes par an. Daga farko kamfanin siminti na keta zai haƙo ton miliyon ɗaya a kowace shekara ne kamin abin ya kai ton miliyon biyu da rabi daga baya kuma kowane ton za a sayar da shi a ƙasa da jika ɗari kawai. Capacité total de 2 millions 500 000 tonnes par an, dont le prix de vente projeté de la tonne est nettement inférieur à 100 000 francs. A wurin bikin na soma gina kamfanin yin siminti na garin keta sarkin keta da magajin garin keta da shugaban gundumar keta da wakilin kamfanin dangote sun yabawa hulɗar da ke tsakanin jamhuriyar nijar tarayyar najeriya musamman tsakanin shugabannin kasashen guda biyu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga madawa a jamhuriyar nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. To madalla Allah ji kan marigayi dan kwairo har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda za agun muke cewa karfe uku da minti goma sha shida na dare ga mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma za mu ci gaba da hirar wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Bello Muhammadu Babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direbobi a Najeriya ta VIO. A makon da ya gabata, bakon namu ya ɗauko mana bayani akan yadda VIO ke iya tantance abin da ya haddasa hatsarin mota, ko da kuwa bayan hatsarin ya faru, inda wakilinmu ya yi masa tambaya kamar haka. Kenan idan a lokacin ma ya faru Eh, wani abu ne ya balle sannan ya haddasa hadarin za ku iya gane ko kuma a dama in ma ba shi ne hakan ce haka ya sa ta faru kwarai da gaske a wannan lokacin haka ne idan wani abu ya faru kafin hadari ya yi za mu iya ganewa idan kuma human error na abin da ke shan human error dan a lokacin gazawa ajizanci na ajizanci na adana a lokacin ina gaya maka lokacin da ke shugaban duba hadarurruka na Kano akwai hadarurruka da yawa da suke faruwa za mu yi biki na Rosafti a lokacin shugaba na ce in kokari bincika in establishing menene yake kawo waɗannan motocin suka fi kawo haɗarurruka hanya a bincike na kuma sai na ga motoci private da ba haya ba na gida hmm. sun fi kuma wannan na bincika a bincike na na fahimci cewa abu da dama abin da ke kawo saboda rashin iya amfani da motar hmm. ma'ana waɗansu in sun zo suna suka samu kansu a wani hali ko tinki ta gitta ko mutum ya gitta ko wani abin gidda masa zai su nemi taka birki kafin su taka birki sai su taka kuloci wannan kuma zai raba zai raba zai hana mota ta tsaye mota ta akan kanta ba tare da wani control ba giya wanda ake sa control ne to wannan na fahimta a lokacin shi ne dinga kawo hadari da yawa da idan mota tana kuloci ta taka kuloci baka taka birki kafin ka taka birki ka taka kuloci to za ta ƙara gudu ta ƙara gudu ka ne ka zai isa to kuma zai iya faruwa to wannan a lokacin na tabbatar da shi ne na rubuta kuma na bayar wannan kuma ya taimaka sosai saboda a lokacin sai maka koma neman kirawo duk mata private motoci masu motocin kansu muna tsaye da mutane a lokacin ma mutum ya zo testi dan waɗansu muna musu a aka musu testi abinda da ka koya mutum a lokacin da muke testi in ka zo sai mun gwada ka akan abin da muke cewa emergency break wato kana tafiya kwaram a ce ka taka birki ba tafiya da kana cikin an gaya muka shace amma akwai lokacin da mu ce ka taka birki mu ce ka taka birki ka taka birki take ka taka birki ka taka ba sai ka taka kuluci ba muna faɗa mutane to a lokacin muka fita da mutane muna musu testi muna wannan zaka ga mutum in ka taka birki injin ka zai mutu mota ka za ka tsaya a cikin ɗan wuri kaɗan mana tsawo ɗan fili mana tsawo to wannan ya sa da dama da muka fahimci wannan min kira min kira mutane muna sake musu tasci a wannan lokacin wannan ya taimaka kwarai da gaske a wannan lokacin wannan ka maganar eh, su kuna ba su wato shawarwari ne ko kuna yi musu ayyuka na kwarewa ne su bangaren 'yan sanda da suke kula da ababen hawa misali kuna ba su rahoto idan an samu haɗari ku zo ku aikin ku na ƙwararru ku rubuta musu rahoto watakila wannan ita ce alakar ku ta aiki kenan ko kuma akwai wani bangare da yake kuke shiga kuke aiki tare wannan ita ce alamar musamman ta aiki idan wani abu ya faru idan su ma sun kama mota suna ganin ba lafiya sukan zo da ita gurin mu su kama mana ita su ce gashi gashi mutanen gashi sun ga tana haƙi ko sun ga tana a bincika musu a bincika musu a basu report su ma a lokacin za su iya har haɗa mutunci kan abin da ya faru su ma su aika wa kotu. To ana nan ana nan kuma sai gwamnatin tarayya ta kafa hukumar road safety. Um, ita kuma ya alakar aikin ku take da ita tsakanin ku su ku BIO da ita kuma hukumar road safety. To alhamdulillah kafin road safety ta fito ni na bawa wajen. ka fito sosai ina wajen ta fito amma dai alaƙa da muke ita a lokacin kafin ta yi karfi a lokacin kowa yana aikinsa ne mu a fahimtar mu ruwan tsafta an yi ta ne saboda tabbatar da lafiyar kan hanya ma'ana ta tabbatar da cewa ah, hanyoyinmu suna cikin lafiyar da ya kamata da zaman to suna suna da eh, suna yanayin da ya kamata yanayin da kamata mm. hanyoyi ne masu kyau har ila kuma wanda suke bin kansu ba su zamanto mutane mutocin suke bin kansu ba su zamanto masu haifar da hadari ba ne ba ma'ana mutocin a ce suna daukan kaya yadda ya kamata sannan kuma motocin da suke da masu daukan fasinja masu masu a daukan mutane da kamata waɗannan abubuwa ka kalle su su ma sun haɗu kenan da aikin BIO to wannan ta sa ba su ci gaba da waɗannan abubuwa da ya kamata abin da kamata abin da suka yi shine hatta harkar lasin yanzu ya koma wajen su yadda fahimta ta su suke ba da lasin suke ba da takardun wannan suke ba da mm, namba na mota mm-hmm. Eh, eh, wannan fitar da ce mu sani ba domin motor license registry ne a cikin constitution yake a cikin tsarin mulki yake an yi gyara ne a kansa gaskiya ba sani ba ba a gyara ne a kansa ba domin a lokacin da mun san jihohi su suke da wannan alhakin amma daga baya da prosecutors suka shigo an ɗauki gaban gaba da yin waɗannan abubuwa a yau ma nan za mu dakatar da wannan hirar kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa. A madadin bakon namu, Bello Muhammad Babura da wakilinmu a jihar Kano Ibrahim Mahmud Kwari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba amma kada kai nisa yanzu kuma ga sulbumar barma da sharhin jaridan kasar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lamitation wacce ta bayyana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa Algeria kashedi domin ta daina korar bakin haure ba shiri zuwa jamhuriyar Nijar bayan da aka gano rashin mutunta 'yancin ɗan adam wajen ɗaukar wannan mataki. 'yan asalin kasashen kudu da sahara sama da dubu talatin da biyar ne algeria ta soƙeyar su zuwa niger daga 2014 zuwa 2018 in ji wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya felipe gonzalez morales a ƙarshen wata ziyarar da ya gudanar a niger da nufin duba yanayin rayuwar baƙin haure in ji lamitation jaridar lanketer ta ruwaito labarin wani kwamitin da gwamnatin nijar ta kafa da zummar samar da sahihan bayanan kididdiga a kan yanayin rayuwar jama'ar wannan ƙasa ta yadda za a daina yi wa nijar kallon ta kutar ƙasashe a alkalman da hukumar pnid ko kuma undp ke fitarwa a kowace shekara game da batutuwan da suka shafi matakan samar da ababen inganta rayuwar talakawa a duniya to amma jaridar ta ce a maimakon kwamitin ya samar da sauyin da ake bukata sai dai ya haddasa wa ƙasa asarar makudan kuɗaɗe. Jaridar Lutan ta ruwaito cewa tsohon ministan cikin gida na zamanin gwamnatin mulkin soja a ƙarƙashin janar Salu Jibo, Sise Ibrahim, ya karyatar da cewa akwai yarjejeniyar bani gishiri in baka manda tsakanin Isu Muhammadu da janar Salu Jibo. a makon jiya ne jagoran 'yan adawa hamma amadu ya sanar cewa janar salu jibo ya gyara wa isu muhammadu a zaben 2011 a kan sharaɗin ya ba shi damar ya gaje shi a shekarar 2021 to amma tsohon ministan cikin gida sise ibrahim wanne a yau ke rike da mukamin jakadan nijar a cari ya musanta wannan labari a dunkule abinda jaridar litan ke cewa zai fi kyau a ji ta bakin salu jubbo idan ana son a kawar da dukkan wani shaku jaridar l'eclosion na cewa jagoran 'yan adawar nijar da ya shafa shekaru yana hijira a faransa ya kaura zuwa birnin kotonu bayan da ya sami izinin hukumomin jamhuriyar benin da nufin ƙara kusantar magoya bayansa a cewarsa jaridar ta ce tsoma bakin wasu aminnan shugaba patrice talon masu alaka da wannan ɗan siyasa ne ya taimaka wa shugaban na jam'iyyar model lumana wajen samun sabuwar mafaka har ma aka tabbatar masa da zai samu tsaron da ya dace a wannan ƙasa makwabciyar niger za mu rufe da jaridar lebanon wadda ke cewa hukumomin jamhuriyar nijar sun bayyana shirin biyan kudaden diya wa malaman makaranta 'yan kwantaragin da aka kora a bara sakamakon faduwa a jarabawar cancantar aikin malanta sai dai kungiyoyin malaman kwantaragi na bayyana mamaki a kan wannan yunkuri domin a cewarsu matakin korar malamai daga aiki wani batu ne da ke gaban kotu a halin yanzu in ji lebanon sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To madalla a gaida Sulaimun Barma yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin wasu ra'ayi da ku masu warau ke kura kuna ajiye mana bisa na'ura. Assalamu alaikum DOE da suna na yi musu tanko daga jami'in da aka kama hukuma a gara a cikin jihar Niger. a yau ina son kuma nisa sako ga 'yan uwa na matasa a Najeriya na Allah da annabi lokacin siyasa ya kama ga ina kira ga matasa da Allah mu daina bangar siyasa domin ba ta da amfani ya kamata mu san ciwon kanmu mu san yancin kanmu mu jira ranar zabe duk wani mai kuri'a mu fita a rumfunan zaɓe mu zaɓi duk wanda zai kwanta mana da hankali. mai magana kwamar bishir daura sabo unguwa katsina rabu magabatar da kungiyar murya talaka a najeriya to gaskiya abin da ya faru ga ɗan jarida nan kamar kashoji a ofishin jakadancin sofiya da ke turkiya abin tsoro ne kuma abin allah wa dare ne kuma ya kamata kasashen duniya su tsayin tafiya su tabbatar da cewa an yi adalci sunana lawal abubakar bodinga daga sakkwatin najeriya ta shehu mai da kasar zuma sashen hausa uaa ina da bukata a isan nan da sako da al'ummar najeriya mu da su da ku musulmi da kirista dangane da dokar da shugaba muhammadu buhari yasa mai lamba shidda ta dangane da kwace ƙaddarorin al'umma najeriya wanda suka ɗauki kansu suka saka cikin halakar hanci da rashawa babu shakka a matsayina na ɗan najeriya halattacce na yi murna na yi farin ciki na yi farin ciki da wadda doka wadda za ta daidaita sahun ɗan najeriya wadda za ta sa a bi doka da oda wadda za ta sa a guji kwashe lalitar gwamnati wadda za ta gyara yau ta gyara gobe ta gyara jibi ta gyara har abada To madalla yanzu kuma ga baba ya sake dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. kasar jamus ta da wani da yake da hannu a harin ta'addancin ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 a amurka da aka yi lakabi na 11 zuwa kasarsa ta asali morocco munir albuta saddiq ya kwashe kusan shekaru goma sha 15 yana zaman gidan yari a jamus kafin a mayar da shi ƙasarsa ta asali morocco a jiya litinin kafafen yada labarai a nan amurka sun ce saudiya tana shirin bayyana gaskiya cewa an kashe dan jaridar nan da ya ɓace jamal kashogi bisa ga rahotannin kafofin labarai a nan amurka rahotannin su an bato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin masa tambayoyi ita ce ta yi sanadiyar mutuwar kashogi. To madalla masu sauraro anan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar amanta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafukan mu na Facebook. yanzu a madadin baba ya koma kiri da ya tani gabatarwa sai kuma salama abu wanda ya bada umarni sai kuma injiniyan mu yau daryl smith ni sarfi hashin gumel nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum